A yayin da hada-hadar siyasar shekara ta 2019 ke gabatowa a Najeriya, masu ruwa da tsaki a kan lamuran siyasar sun dukufa wajen faɗakar da matasa a kan illar shiga bangar siyasa da kuma kaucewa furta kalamai na harzuka juna domin ɗorewar zaman lafiya. Akan haka ne ma wata ƙungiyar matasa ta gudanar da wani babban taron faɗakar da matasan a garin Bidda, inda a kwanakin baya ma wasu matasan garin suka yi ma tawagar gwamnan jihar Niger a ture. Muhammad Isa Ifengi shi ne shugaban ita wannan ƙungiya da ta shirya wannan taro. Well, abubuwa da ya faru ah, da gwamna kwanakin baya a nan Bidda ba abin da mu muka so ba ne. kuma tun lokacin nan da abun ya faru a nan bidda manyanmu na jihar niger na zone a ba su zauna ba sun kira samarin ga abubuwa da ya kamata ku yi ba wai ku je ku tare manya yana zuwa ku je ku zage shi ba a daina shaye-shaye a daina yin ayyuka da ba su da dama manyanmu a jihar zone a daga bidda har makwa har lafai kowane gari suna zauna da samarin nasu su zauna lafiya domin babu abin da ya fi zaman lafiya a kasan nan Injiniya Muhammad Daban jigo ne a jam'iyyar APC da ya halarci wannan taron ya bayyana mahimmancin shirya irinsa a daidai irin wannan lokaci. Ba daidai ba ne ga 'ya'yanmu da jikokinmu yanzu su kasance za su yi abu irin na lokacin jahiliya. Zamani muke ciki yanzu da ya kamata 'ya'yanmu da jikokinmu da kanninmu su kasance mutane masu cikin hankalinsu domin me domin yanzu samari suna ya zama shugaban kasa mu kuma gana nan kasan samari sun yi shugaban kasa. Jami'in yaɗa labarai na gwamnan jihar Niger Jibril Baba Indace ya ce ko baya ga faɗakar da matasan akan illar shiga bangar siyasa za a iya amfani da taron wajen faɗakar da jama'a akan mahimman ayyukan da gwamnati ta gudanar domin ci gaban jama'a. Wayanda suka shirya wannan taron sun shirya ne saboda suna so kuma su yi amfani da dama su yi ma jama'a bayani ga inda ake tafiyar da abubuwa ga irin ayyuka da shi gwamna Bakar Sani Bello ya yi. Daga bisani dai mahalarta wannan taro sun nuna amincewa da sake tsayawar takarar gwamna Abubakar Sani Bello a zaben shekara ta 2019 mai zuwa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.